Wannan yunkuri ya biyo bayan wasu sabbin matakai ne da hukumar alhazan Najeriya ta ɗauka wajen ganin kowane alhaji ya more rayuwarsa a ƙasa mai tsarki. kwatankwacin kuɗaɗensa da ya biya kama daga gidajen kwanan alhazan da motocin da za su shiga da kuma irin abincin da za su ci shugaban hukumar alhazan najeriya barista abdullahi muktar muhammad ya ce tuni har an fara ɗaukan matakan hakan muna sa rai da don ubangiji ya zama da 'yan mu na najeriya wayanda suke sha'awar su dinga kawo kayan abinci saudiya to dama ta buɗe masu kuka ne a tattasai ne albasa ne citta ne kanumfari masoro balle uwa uba so muke magacci a nan gaba shinkafan baba buhari ita ce a nan kasa ta mu ce wanda baba ya aka noma ita za a kawo a dafa wa mutane su ci domin mun san ta fi daɗi gardinta daban ne kuma ta wanka ko ina. Ga sarkin tsafta na Kano kuma wakilin kula da muhalli a tawagar kiwon lafiya na hukumar alhazai na ƙasa Jafaru Ahmed Gwarzo yana ganin matakan za su taimaka wajen inganta kiwon lafiyar alhazan. Yanda kowace ƙasa take a duniya suke zuwa Saudi Arabia suke ciyar da alhazansu cikin tsafta cikin inda aka yi dafo abincin an san shi an san ma'aikatan ma'aikatan da suke dafa abincin an duba lafiyarsu an tabbatar masu lafiya ne an ba su horo an ba su kicin wajen dafa abinci mai tsafta mai kyau da abin da ake sawa na kariya a hannun safar hannu hanci a rufe shi da takunkumi sannan an ba su riguna yadda ba su yada cuta ba to wa'annan matakan da aka ɗauka shi ya sa aka samu rashin balla ciwo Bisa la'akari da yadda tattalin arzikin Najeriya yake, yaya wannan matakin shigo da abinci daga gida zai taimaka wajen haɓaka tattalin arzikin Najeriya har ila yau ga barista Abdullahi Muktar Muhammad. Tsarin yanzu da muke son bada a ce kayan abinci ana kawawa daga Najeriya kanshi hanya ne na ƙara bunƙasa kasuwanci tsakanin Najeriya da wannan ƙasar. Ganin cewa sai baɗi ne za a fara wannan kasuwanci tsakanin ƙasashen biyu bayanai yana nuni cewa hukumomin za su ɗauki matakan hukunta duk wanda ya saba wa dokokin ƙasashen biyu. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Makka, Saudi Arabia.